insha Allah dalilin da yasa da na koro su ba su jin umarnin magana nawa to baka ganin cewa korar da kai musu zai iya sanya wata matsala a matsayinka na mahaifinsu ko kuma wata matsala za ta iya faruwa wadda eh, tsawon rayuwa za ta zama abuwa matsala gare ka a matsayin su na mahaifinsu sai abin da yasa da na koro su in na ce ga hanya da za su bi sai su ki bi ni kuma shine ne bakanta mun rai in ba ni son su ai ba zan so rago da zan zane sunan ba ni na haife su to shi da nace to tunda ba ku bi umarni magana nawa ku koma can wajen uwanku da kuke bi umarni magana kuma ta yi korafi na ciyarwa cewa baka aiko da kuɗaɗe haka ana ciyar da su sai a yi wata ɗaya wata biyu ba aiko ba me za ce kowa ya san halin da hake ciki yanzu da rashe kudi in Allah ya ce mu don sina hannu nake yi to dama ka san yanzu ba a mai da aure dole sai da saraƙi kamar yadda musulunci ya ce kuma ka tsaye yanzu rubu'in zinar daga dubu talatin ne abin da ya yi sama to ya za a yi a mai da auren ba tare da an biya sadaki ba gaskiya ne halin sadaki din nan da muke ciki shine ne babban matsala yanzu gabana domin don da wallahi suna hannu Za ku iya kasancewa da mu a shafikanmu na YouTube, Facebook, WhatsApp da Instagram. Da ma babban shafinmu na intanet wato www.bahasanonlinetv.com.ng. domin ganin dukkanin labaranmu da muke yada muku a kowane lokaci. Bahsan Online. Da farko za mu so ka gabatar mana da sunanka. Sunana Muhammad Usman. Na? Muhammad Usman. Muhammad Usman. Da eh. ka misali ana wannan takaddama da kai da tsohon mai dakin ka a wannan hukuma ta Human Rights. Menene makasudin abin da ya kawo wannan takaddama? gaskiya ne ni dai ni na wanke ta ita kuma ta wanke ni da haure to sai kasance allah ya ba mu biya waje kusa guda biyar da juma to tun da na rabu da ita dai biyan suna hannunta da biyan suna hannunta dai ita take kula da su ni suna hannu nake yi duk abin da Allah ya kowace mu sai dai kai mata to sai kasance wata rana kawai dai yara dai ina nan guda da ta zo ta sami ji an kai mata haure da an kai mata haure da baya sai kauna kuma ita ma ta zo ta sami ji da kauna ta samu miji za a yi mata haure to ina da akida guda daya ga zuciya na duk da yana ba wanda zai yi ma haure dole ina so kana so shine ne fata na ga zuciya na to ta farkon da an kai mata haure ita ta kawo miji da kanta an ka yi shi kuma suna nan ga gidan mijinsu da junansu lafiya mm. to ta biyun ga wanda ta zo da shi kuma cewa za ta haure mm. inda uwar take su suka bido shi yaya yake ne ya ba yake ba ba sani ba shi ne ne na ce ka yi bikice na kore ne ita uwar ta shaida mu cewa lallai ta kore ce na ce to alhamdulillah kuna iya ku turo shi in gan shi ya gani kamin ba da dama a turo uwaye mu yi magana gemu da gemu da juna haka kuma ya tabbata ko da yaro zai ya zo ya sani na san shi na ce to turo uwaye ne su zo su gidi izini sun turo uwaye ne sun gidi izini na ba su damar su shigo ana nan da karshe dai kawai sai na gani abu ya fara tanga tsakanin ita diyata da yaro din me ke faruwa na bincike ita uwar na rasa gane abin da ke faruwa da karshen da ya sai aka zo kasance shi yaro dai abin ya zo ya kai fage har na yanka sadaki don mai karin zuwan zaman datti don banza duba da yanzu misali ita ta kawo korafi na cewa ta tura yaran zuwa wurinka ka koro su daga gidanka a matsayin su na 'ya'yanka menene dalili ko makasudin da ya sa ka koro su masha Allah dalilin da ya sa da na koro su ba su jin umarnin magana nawa to ka ganin cewa korar da kai musu zai iya sanya wata matsala a matsayinka na mahaifinsu ko kuma wata matsala za ta iya faruwa wadda eh, tsawon rayuwa za ta zama abuwa matsala gare ka a matsayinsu na mahaifinsu sai abin da ya sa da na koro su in na ce ga hanya da za su bi sai su ci bi ni kuma shi ne bakanta mun rai in ba ni son su ai ba zan so rago da zan zane sunan ba ni na haife su to shi da na ce to tun da ba ku bi murni magana nawa ku koma can wajen uwanku da kuke bi murni magana kuma ta yi korafi na ciyarwa cewa ba ka aiko da kuɗaɗe haka ana ciyar da su sai a yi wata ɗaya wata biyu ba a aiko ba kowa ya san halin da hake ciki yanzu da rashin kuɗi in Allah ya fuwace mu don sina hannu nake yi in Allah ya fuwace mu duk abin da Allah ya fuwace mu wallahi ina da kuɗi fiye da wata guda da sai ba ta abin da kila wata aka yanka mun ma ba za ta same shi ba amma in babu shi dole ne ta san cewa ba ni da shi don me sina hannu nake in babu aiki gaba na yi na zan samu kuɗi da zan kai mata to gashi ana magana ta maganan mai da aure tsakaninka da kai da ita Eh, menene ra'ayinka dangane da ita wannan magana da kuma shawarar da ita wannan hukuma ta baku domin ganin cewa kuma da auren da samu zaha e eh, ba ka maganin da hukuma suka shiga ni na ji daɗin shiga zuciyata domin don ko na za su samu natsuwa hankalin su ya dawo guda ni karan kai na kuma zan samu natsuwa ita kuma na ta zafi ko ita uwar nasu za ta samu natsuwa in akwai shi za ta san akwai shi in babu shi za ta san babu shi rejon me ga nan ga gidana to dama ka san yanzu ba a mai da aure dole sai da sadaki kamar yadda musulunci ya ce kuma ka san yanzu rubi 'yan zinar daga dubu talatin ne abin da ya yi sama to ya za a yi a mai da auren ba tare da an biya sadaki ba gaskiya ne halin sadaki din nan da muke ciki shine ne babban matsala yanzu gabana domin don wallahi suna hannu da nake yi Allah ya shaida ya sani ko nawa ne ba ni rike da shi yanzu sai na dida Allah ya bani aiki na samu sannan ta na da mata kudi sadakinta sau da ƙarshe wanda fata kake ko me kake nema yanzu a wannan hukuma na shi wannan aure ya tabbata ina bida taimako ga al'umma musulmi na bukata taimako da hukuman ga inda wata hanyar da za a bi mamu abun ya zo mu da sauki Allah ya taimaka mamu amin amin to muna godiya Allah ubangiji ya sa a dace to Allahumma amin